radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sai lafiya sai da kula to sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 19 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan rabiu thani na shekara ta uku hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan nuwamban shekara ta bakwai shugaban ƙasa na masar a lokacin anwar sadad ya kai wata ziyara a isra'ila inda ya gana da shugabannin yahudawan isra'ila ya kuma ziyarci birnin kudus da sauran yankunan falasinawa da suke ƙarƙashin mamayar yahudawa wannan ziyara ta shugaban kasar masar ɗaya daga cikin manyan ƙasashen larabawa ta bukanta wa al'ummomin larabawa da musulmi inda ina suka yi ta gudanar da zanga-zanga yaran allah wade da wannan ziyara wadda suke kalanta a matsayin amincewa da mamayar da isra'ila ke a kan yankunan su bayan haka kuma ba da jimawa ba anwar sadat ya rattaba hannu akan amincewa da samuwar isra'ila tare da kulla alaka da ita yarjejeniyar da ake kira da camp david wanda hakan ya kara harzika larabawa da kuma wasu daga cikin kasashen musulmi inda daga lokacin ne kasashen larabawa suka yanke alaka da kasar masar baki daya kamar da kuma wasu daga cikin kasashen musulmi ma suka dauki irin wannan matakin saboda abin da masar ta yi na amincewa da isra'ila a hukumance har ma ta kulla alaka ta diplomasiya da ita wanda gwamnatocin kasashen larabawa suke kallon hakan a matsayin cin amana wannan lamari dai ya jawo da rabuwar kawuna a tsakanin al'ummar kasar masar inda gwamnati da waɗanda suke tare da ita suke goyon bayan abin da anwar sadat ya yi yanda sauran al'ummar kasar ta masar kuma suke kallon hakan a matsayin ha'inci da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1981 a lokacin da ake taron ranar ƙasa a yanda anwar sadat ke karɓar faratin ban girma daga rundunonin sojan ƙasar masar a birnin alkahira ɗaya daga cikin jami'an sojan ƙasar ta masar mai suna khalid islambol ya harbe shi a wurin taron da bindiga a nan take kuma ya mutu har lahira an yankewa khalid islambol hukuncin kisa tare da wasu daga cikin sojoji da ake zargin cewa suna da haɗin baki da shi wajen aiwatar da kisan anwar sadat an kuma zartar da hukuncin kisa a kan su ba da jimawa ba.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu saurare yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji labarun duniya da ni mushaba Adam zan karanto muku. Labarun duniya da farko ga kanunsu. majalisar harkokin wajen amurka ya kai ziyarar aiki najeriya gwamnatin rikon kwarya ta kasar gini ta alkawalin mika mulki ga farar hula wani ba ne ya yi shahada a kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin ministan harkokin wajen amurka ya kai ziyarar aiki a najeriya ministan harkokin wajen ƙasar ta amurka anthony blinken ya gabatar da taron manema labaru na haɗin gwiwa da takwarinsa na najeriya geoffrey onyema inda ya bayyana damuwar ƙasarsa kan batun kare haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar ta najeriya bugu da ƙari sakataren harkokin wajen na amurka ya nuna goyon bayan ƙasarsa akan yadda ya kamata najeriya ta taka gagarumin rawa a cikin nahiyar afirka kamar kuma yadda yaba da yadda alaƙa tsakanin nahiyar afirka da ƙasarsa amurka take ƙara bunƙasa a jiya alhamis ne dai sakataren harkokin wajen na amurka anthony blinken ya ziyarci nigeria bayan ƙasar kenya da ita ce wato ziyararsa ta farko a nahiyar afirka tun bayan da jam'iyyarsu ta democrat ta kafa mulki a can amurkan jim kaɗan bayan isarsa najeriya ɗin ne sakataren harkokin waje na amurka ya gana da shugaba muhammadu buhari inda suka tattauna batun halayyar keta ta 'yan sandan ƙasar shugaba muhammadu buhari ya shaida wa bakon nasa cewa gwamnatin tarayya tana bin ka'ida wajen gudanar da bincike kuma tana gudanar da ayyukanta ne a fili ba a ɓoye ba. gwamnatin rikon kwariya ta kasar gini ta yi alkawalin mika mulki ga farar hura cikin kankanan lokaci shugaban gwamnatin rikon kwariya ta kasar gini mamadi dumboya wanda ya gudanar da taron farko da ministocinsa ya jaddada aniyar gwamnatin na mika wa fararen hula mulki a cikin ruwan sanyi shi kuwa firaministan rikon kwarya na gwamnatin rikon ƙwarya ta kasar gini muhammadu baibogi cewa za a miƙa mulki ne a cikin lokaci kankanin, kuma za a yi kyakkyawan tsari domin gina ginshiki mai ƙarfi na ci gaban ƙasar har ila yau firaministan ya ce yana sane da cewa takaitaccen aikin da yake gabansu shine gudanar da gwamnatin kwankwariya ba gudanar da ayyuka na raye ƙasa ba a cikin watan oktoba ne dai mamadi ya jagoranci kifar da gwamnatin shugaba kwande dan shekaru 83 kwande ya sauya tsarin mulkin kasar ta gini saboda ya baiwa kansa damar yin zango na uku na shugabancin kasar lamarin da ya jawo masa fushin al'ummar kasar to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran masu fafutuka a ƙasar sudan sun zargi gwamnati da amfani da keta akan masu zanga-zanga ƙungiyar da ake kira ta ƙwararrun 'yan sudan wacce take jagorantar nuna fushi a kan gwamnati ta ce ƙetar da jami'an tsaron ƙasar suke yi akan masu zanga-zanga wani abu ne a tsare amma kuma su suka cika duniya da ƙarya da maganganu marasa ma'ana akan abin da yake faruwa. bayanin da kungiyar ta fitar ya kunshi cewa ƙetar da jami'an tsaron ƙasar suke amfani da ita tana nuni da rashin nuna ƙwarewa ta aiki da kuma mutuwar lamirin kuma masu fafutuka suna da naɗaɗɗun bayanai da suke nuni da yadda jami'an suka kashe mutane a cikin ganganci a ranar laraba da ta gabata ne dai jami'an tsaron ƙasar ta sudan suka kashe fiye da mutane sha biyar yayin da suka jikata masu yawa al'ummar sudan dai suna gudanar da zanga-zanga ne dai a yankuna daban-daban na kasar a yunkurinsu na kawo ƙarshen tsoma bakin soja a harkokin siyasar ƙasar da kuma kafa gwamnatin demokuraɗiyya mai inganci ƙasashe da dama da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin riƙon ƙwaryar da ta kawo ƙarshen amfani da ƙarfi akan masu zanga-zanga tare turai ta yi kira gwamnatin rikon kwarai ta sudan da ta sako dukkanin fursunonin siyasa wani bafalasɗi ne da haramtaccen ƙasar isra'ila ke tsare da shi a kurkuku ya yi shahada ofishin da yake kula da fursunonin falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun haramtaccen ƙasar isra'ila ya sanar a jiya alhamis cewa sami al'amur ya yi shahada ne dai saboda rashin kula da lafiyarsa da 'yan mamaya suke yi sanarwar ofishin ta ci gaba da cewa tun a shekara ta dubu da takwas ne da 'yan mamaya suka kama al'amur wanda haifaffen yankin gaza ne sannan kuma suka yanke masa hukuncin zaman kurkuku na tsawon shekaru sha tara, a tsawon lokacin da yake zaman kurkuku dai yana fama da ciwon zuciya kuma ya fuskanci rashin kulawa daga 'yan mamaya. iyalan shahidin sun bayyana cewa gabanin kama shi a shekara ta takwas al'amur ba shi da wata matsala ta ciwon zuciya ya kamu da ita ne a cikin gidan kurkukun da hakan ya haddasa dodewar hanyoyin da ke isar da jini zuwa zuciyarsa a tsawon shekaru sha hudu na zaman sa a kurkuku masu kula da gidan kurkukun da ya sun hana iyalai danginsa ziyartarsa ko da sau ɗaya fiye da inawa 220 ne da suka yi shahada a cikin gidajen kurkuku daban-daban na 'yan mamaya to ƙarshen labarin duniyar kenan to masu wadar sai a ga zama domin a shirin nan namu na mu koma noma thank you mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shirin ne da muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wani nazari da bincike da aka yi akan yadda ake fasa ƙaurin dabban nan ta pangolin wato dabgi da hausa. daga najeriya zuwa kasashen asiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin shekarun bayan nan sunan najeriya ya fito a matsayin kasar da take kan gaba da masu fasa ƙaurin dabbar nan ta dabgi suka mayar da ita aljanna su suna ɗaukar wani sashe na jikinta daga birnin eko zuwa ƙasashen asiya musamman ma dai china da makwabtanta dabbar pangolin kamar yadda aka fi saninta a duniya hausawa kuma musamman maharba suke kiranta da dabgi ta da ƙafafu hudu dogaye biyu a baya da kuma ƙanana biyu a gaba ta yi kama da bushiya ta fuskar zubin jikinta amma kuma ta fi bushiyar girma da tsawo kuma abin da ya rufe jikinta ba fata ba ne ko gashi wani abu ne da ya kama da ɓawo falle-falle sannan ya shiga juna kamar yadda wato tsarin tiles yake da ake sawa a gidaje. amfanin wannan ɓawon mai kaushi ga wannan dabba shine a lokacin haɗuwa da abokan gaba takan dunkule a jikinta ta shige ciki kamar yadda bushiya take yi da 'yan an kai mata farmaki ta yadda duk dabbar da ta taɓa jikinta to za ta ji jiki wannan bawan yana daga cikin abin da masu fasa ƙauri suke nema da yasa suke kashe wannan dabbar domin yin jigilarsa zuwa ƙasashen waje. china na cikin kasashen farko da suke son dabgi suke kuma neman saruwa a jallo domin yin maganin gargajiya wani bincike ya nuna cewa shekaru goma na bayan nan an yi fasakorin wannan dabbar da kudaden da aka samu suka kai dala amurka biliyan uku da dugo biyu wato kwatankwacin naira tiriliyan ɗaya da shida daga najeriya kaɗai kenan wato adadin kudaden da aka samu daga dabbar dabgi da aka fitar da ita daga najeriya ta hanyar faso-kauri binciken na jami'ar cambridge ya nuna cewa tun daga shekara ta 2010 ne ƙasar ta najeriya ta zama cibiyar masu fasa kwauri ta wannan dabba wasu daga cikin ƙasashen afirka da ake samun wannan dabbar kuwa da akwai gabon da kamaru kuma baya ga kasar china ana kai bawon dabbar zuwa cambodia bayan ta ratsa kasashen faransa da kuma holland kowane kilo daya na bawon bayan dabbar dabgi kudinsa a kasuwa ta bayan fage yana kaiwa dala amurka dubu uku wato kwatankwacin naira miliyan ɗaya rabi ana yin maganin gargajiya daga bawon da ke jikin dabbar da kuma wasu abubuwa da suka hada da tufafi na mata masu tsada daga shekara ta 2010 zuwa watan satumba na shekara ta 2021 nan da ake cikin an yi fasakorin kilo 1,497 na bawan bayan dabge a cikin najeriya dai an fi samun wannan dabbar a cikin dajukan yankin middle belt musamman a jihohin taraba kogi kwara benue da niger a can yankin kudu maso yamma kuwa waɗannan halittun na allah sun yi yawa a cikin jihohin ondo oyo da kuma ogun mr stephen aina wanda masani ne akan dabbobin daji wanda kuma yake tare da hukumar kare gandun daji ta najeriya ya bayyana cewa waɗannan dabbobin suna rayuwa ne a wuraren da aka fi samun ƙwari wanda shine abincinsu kamar tururuwa da kuma wurin da yake da taɓo suna rayuwa a cikin kogo na bishiyoyi dabbar dabgi guda ɗaya tana cin tururuwa har ƙwaya miliyan saba'in a cikin shekara guda to kowace ɗaya daga cikin dabbobi da ƙwarin da allah ya halitta a cikin wannan doron ƙasa tana taka rawa wajen kare yanayin muhalli da ake kira ecosystem don haka kare waɗannan halittu na allah da hana ɓacewarsu wani nauyi ne da ya rataya akan mahukunta da kuma ɗaiɗaikun mutane domin aikin mutum a kan wannan doron ƙasar shine raya ƙasar ba rusa ta ba duk da cewa abin takaici akasin hakan shine yake faruwa to ma sauraro a nan za mu dasa aya da fatan an ji daɗin wannan shiri sai dai kafin mu karkare muna ga yata gobe a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar dan adam daga nan Radio Hausa VOH to shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan ciwon kansa daya daga cikin cutukan da ke son zama ruwan dare ga duniya musamman ga mata da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marilla kamar da aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon kansa ko kuma cutar daji cutar da a yanzu haka ke ci gaba da bayyana a kasashen duniya ciki har da nahiyar mu ta Afirka. Shi dai ciwon kansa wani mugun ciwo ne da ke iya kama sassa daban-daban na jikin ɗan adam kuma yakan kawo babbar matsala a cikin al'umma saboda jinyarsa da kuma haddasa yawaitar mace-mace. To domin tattauna wannan batun a yau muna tare da Dr. Haru wani ƙwararren likita a jamhuriyar Nijar kuma da farko ya yi mana bayani kan ciwon na kansa ko kuma daji. Eh, ciwo na kansa ya kunshi kama mugun ciwo wanda ake waɗi da hausa a ce ciwon daji to cikin shi akwai kala ta farko wadda yake fara da ita wadda yan an ka ɗebe a gaugauce ana samu a raba dan malati da wannan ciwo akwai kala ta biyu akasari mutane cikin ta ne suke zauwa wannan in ta kama mutum to da an kai dai sai ta kashi inda ba a so kowane bangarori ne na cikin dan adam suka fi fuskantar barazanar kamuwa da wannan ciwon na kansa ko daji ga dai likita da bayani haka ne tun wanga biyun da na faɗa maka suna iya kama mama suna iya kama kawa ko wani gungu na jiki yana iya cikin wannan guda yana iya kama shi a kasari nan abin da mun kai gani nan kasashen mun na afirka kamar wanda ya dami mata kuma wanda ya dami mata kamar wanda ya damu nan nan mata ko ko wanda ya dami can wajen matancin mata shine wannan muke cin hakan sera gynecologic kasari kana ganin yanzu hakanan in ka diba shine ake ta ya kama ruwan dare ga mai duniya kama shi ne yau shi ne yadda matan mu nan kuma shi wannan kansa shi ne an ka gani abin da ya sa an ka ɗauki mataki wa magani shi in ka zo za a yi maka shi kyauta duk da dai cewa ke wannan kansa ɗin kiwo babu shi da yawa eh, amma saboda matsalar shi wannan kansa da tsada maganin shi gwamnati wanda duk ya zo wannan kansa ɗin ana taimaka mai a doke shi kamar kyauta. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa ciwon kansa ya fi kama mata to ko me yasa hakan ne? To saboda ka san jikin mata ya kunshi sinadarori iri daga balagan mace har zuwa ƙarshen kamar inda ta kai ba ta aihuwa ka san suna da wasu sinadarai da suke saki cikin jikinsu wanda ke kamar gyara matancinsu gyara jikinsu aza su bisa hanya kamar ta zub da jini ta aihuwa ta yaro nono abubuwa iri-iri da mata ke hidduwa daga cikin su don wannan abun su ne babba abin da ake cema faktor na farko wanda ke kawo musu wannan ciwace bayan shi akwai shaye shaye magunguna da mata ke yi iri-iri wasu ba a san ko waɗanne iri ba ne abubuwa da waɗanda za a ci ba a gano mafari akwai mafari na farko wanda tare da mata ke da cikin jikinsu na uku kama abu ne wanda bai da muhalli ne yake zama mutum kama abu ne dai tun haihuwar mutum yake da wannan predisposition genetic to masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan radio hausa voh inda a yau shirin ke mai da hankali kan ciwon kansa ko kuma daji inda kuma muke ci gaba da tattaunawa da dr haru ƙwararren likita a jamhuriyar nijar to tambayar mu ta gaba likita ko ta wajen maza yashi wannan ciwon kansa yake ne maza abin da ya damu su surtu kansa ne na jini kamar eh, abin da ake ce ma selul na cikin jikin mutum sai su su bashi su ta hitowa ba kamar wadda ake son su hito ba tunda akwai ka'ida ta hitowa su tun sun ka wuce wannan ka'ida shine ke kawo kansa na wajen maza bayan shi akwai kansa na biyu wanda ya damuwa maza nan a nan Afirka wajen mazakuta wanda ake ce ma na prostat prostat ta ne kansa mazakuta mutum abu shi wannan abin da ke sa shi kamar sai yawa mutanen mu kasan suna cin sama da yawa to wannan abun shi ne muharin kansa na maza in ka tsoka kamar can asiya inda mutane ba su rinkice da sun yi kula da kayan legume wannan kansa bai da yawa amma nan ne wajen mu matsalar wasu kama kike cin kike da kina hadewa shine muharin wannan kansa din na maza wanda ke kama cin kasar maza ko sai ba su matsalar fitsari dakta ko shi ciwo na kansa yana daukuwa daga wani mutum zuwa wani a'a kamar mutum mai kansa bai iya samu wani shi sai dai a ce predisposition kamar in cikin gidan wani na ɗauke da sinadari na kansa tana yawa wani can cikin iyalin shi a ya ɗauko wannan sinadari amma hakan ga ciwon kansa din kan mai ciwon kansa bai iya samu kansa wani ba zai iya samu wani ita ba sai dai can ko shi kansan ma ba shi ake gado ba kamar sanadiri wanda in mutum yana da shi sai a ce a cikin kashi dari mutum biyar da adda wannan sinadari sun yi kansa to in an ka diba mutumin na yana da wannan sinadarin shi ma sai a ce za a jiran ko kafin ya kare kamar iyakacin kwanakin da Allah ya mai wa'adin shi in bai anya ba sai ya wannan kansa to inda kamar likitoci inda aikin likita yi karfi inda kwararri sun kai yawa inda matakai ake doka su kamar kasashen nasaru yanzu suna nan suna iya gano kamar sanadari wanda an ka san nan da shekara goma shekara ishirin ya samu ciwon kansa sai su ji wannan sanadari dan a samu wannan kansa din ga ya samu mutane so in an ga kamar jama'a ce da yawa a dauke da wannan abun sai a akwai abubuwa da suke akwai irin kwallawa da suke yi wadda za a sa wannan abun a juya shi ko a mai magani ko kakin wannan abun ya zo an kare waɗannan mutane ga wannan ciwon kansa. To masu sauraro da kuma wannan neman muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah be azaba gobe masu sauraro da haka muka biyo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar sai dai kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu